أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدور حكا بركة da sake saduwa وانا شيري دمكي shiri da muke kawowa na inganta rayuwa da lafiya shiri ne wanda ka wannan kafa bayanin da muka zo da shi a yau bayani ne mai matuƙar tasiri da mahimmanci wanda ɗabi'arka ko cimarka ko wata lalura da kake fama da ita za ta tabbatar da wannan da kaji sai ka san hanyar da za ka bi don neman sauƙi duk mutum wanda yake lafiyayye mai kuma hankali ko mara hankali ko mara lafiya akwai irin mafarkan da yake yi so yaya za a yi a ɓangaren kiwon lafiya a gargajiyance mu iya bambanta mafarkan da muke yi so da yawa mukan ce idan mun yi mafarki masu specially a mafarki wanda yake na na ban tsoro ko na firgici mukan alakanta shi da jinnu wanda kuma wannan ba haka ba ne haka kuma gushewar hankali mukan halakanta shi da jinnu wanda kuma ba lallai ya zama haka ba so akwai abubuwa da dama wanda zan kawo a yanzu yadda mutum zai iya gane mafarkin nashi na sihiri ne ko na cuta ce ko na shafan aljanu ne ko kuwa na menene a saurara da kunnan basira abu na farko akwai kayan cikin mutum waɗanda suke gudanar da dukkan gangan jikinsa masu ɗaukan ɗawainiya na yawo da jini a jikin mutum da shi kanshi ajiye jinin da ɗumama jiki guda biyar a kansu zan ɗauka idan da sarari zan iya ƙarin guda ɗaya waine ne wannan akwai zuciya akwai huhu akwai hanta akwai ƙoda akwai kuma saifa wanda shi ne ake ce ma heart zuciya kenan huhu kuma ana ce mishi lungs zuciya heart huhu lungs liver ita ce ake ce mata uh, hanta saifa ana ce mishi uh, spleen sannan sai ƙoda ana ce mishi kidney to dukkansu suna ɗauke da ɗabi'u guda biyu wanda wannan ɗabi'ar ba yadda za a yi ta rabu da su gaba ɗaya kowannensu yana ɗauke da ɗabi'a na sanyi da zafi a can baya mun yi karatun don haka na kawo duk wanda ya saurari karatuttukanmu na baya zai fahimci yanayin yadda abin yake idan zuciya ta yi zafi sosai akwai mafarkan da take kwasowa ta janyo na firgici ne kuma sosai mutum zai ji gashi ana bin shi da wuta ko kuma gashi a cikin wuta ko kuma yana ta gudu a cikin wuta ko kuma wani abu wanda yake da alaka da wutan shi karan kansa zuciya ta yi zafi sannan idan ta rasa kuzari wato energy kenan mutum zai ringa yawan firgici a cikin mafarkin kana cikin mafarki kana cikin kwanciya kana bacci sai ka tashi ka saka ihu in an tambaye ka ma menene baka sani ba to zuciyar ba daidai take ba amma wannan yana da alaka da lokuta waɗanda suke jujjuyawa akwai lokaci wanda yake na zafi lokacin hunturu kenan masu fama da irin wayannan matsalolin idan dai har yana yawan tashi akan alakan tashi da jinya ce ta abin da ya shafi zuciya zuciyar nan ba lallai a ce ciwo take ba a'a ɗabi'a ta ce take canzawa sai abin da ya shafi huhun mutum zai ringa mafarkin ruwa gashi ya faɗa ruwa ko yana tafiya a kan ruwa ko abin da ya danganci haka shi kuma a lokaci wanda yake na iska ya fi kamuwa da irin wayannan matsalolin amma mu sani duk idan har lokaci ya canza idan har matukar lokaci ya canza mutum bai daina ba to ya yi ƙoƙari ya je bincika ya tabbatar da menene damuwarsa shin matsalar jinnun ne ko kuma a'a matsalar abin da ya shafi sihiri ne ko kuma menene waɗanda suke masana akan abin sai su yi mashi bayani so haka kuma bangaren abin da ya shafi saifa shi kuma yana da alaƙa da cin abinci ko jin yunwa duk lokacin da aka ce mutum ya kwanta yana yawan cin abincin latti ba tare da ya narke ba abincin ya je ya kwanta to zai iya fama da wa'annan matsalolin zai yi ta nishi sannan zai ringa mafarkin jin yunwa ko ya ringa mafarkin cin abinci ko ya ringa mafarkin gashi a bayan gida haka yana zaune yana bayi ko kuma ya mafarkin gashi a cikin kashi fata-fata ko ga kaza ga kaza ga kaza su wannan yana da alaka da abin da yanayin yadda cikin mutum yake gudana sai fashi yadda take aiki wurin ɗuma mutum bi. sai abin da ya shafi koda abin da ya shafi koda shi kuma a haɗe yake da maran mace mara idan muka ce mara akwai mahaifa kenan so idan mace ta zamanto tana da infection ko namiji ya zamanto yana da infection da ya taba mishi koda akwai yanayin kwashe-kwashen mafarkan da zai ringa yi zai ringa mafarkin mage zai ringa mafarkin ruwa zai ringa mafarkin abubuwa kwashe-kwashe dai da yawa saboda ai ita koda ita take taimaka ma zuciya wurin sanya ta a gargajiyance kenan amma idan mun tafi bangaren abin da ya shafi western medicine za ku ga abin ya saba mu haka so da zaran ka ji irin wayannan mafarkan sai ka kiyaye ka je ka tuntuɓa ka ji menene lafiyar ka take cewa kar ka ɗauka cewa aljanu ne kaɗai ake mafarki da su akwai na jinnu na jinnu kala kala ne shi kanshi akwai wanda yake na gado akwai wayanda ake karo da su akwai kuma wayanda ake gayyatar su akwai kuma wayanda ake turo su to suna zuwa da alamomi da dama lokaci ba zai ba ba mu yi bayani akan haka amma bi izinin lahi ta'ala ci gaba da biyo mu kar mu manta a ci gaba da subscribing da sharing da kuma comment a danna kararrawa don samun shirye-shiryen da za mu ringa kawo muku lokaci bayan lokaci babu wani magani da zan iya badawa akan haka har sai mutum ya tabbatar da cewa ga abin da yake damunsa. mafarkai ne kake yawan yi ga lambar waya nan za ka iya kira a maka bayani idan ya shafi na jinnu ne idan na lalura ce za a yi ma bayani daidai gwargwadon abin da muka sani naku har kullum zakariya haruna abdullahi nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh